فان تولوا فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم idan sun juya maka baya suka ƙi yin imani da abin da ka zo da shi to ka ce masu ya kai wannan manzo Allah wanda babu abin bautawa da gaskiya sai shi ya ishe mu gare shi kaɗai na dogara kuma shi ne mahaliccin al'arshi mai girma.